shi ne mai kare mana shi ne mai malam mai kare ba yana tambaya ne wai alimamu la'amma shi ne mai kare kare ya siya ba ya san son ɗalibai su takwara mashi ba lokacin da yake da niyyar karantar ba sau da ka sai ya wani ya samu wani birnin kakin kare sai ya ajiye shi a ƙofar gida saboda ka suna zuwa kawai sai bi su da gudu manya-manyan malamai salima mutsauri su ibn uyayna su shu'ba su hamadu bin talama su hamadu bin zai da almajiransa ne su ne bai kare ke bin su ba da gudu su je dillin tafansa su zuzzuri an jima kuma sai sun sake dawowa to shi ne ran nan karen ya mutu sai ya zauna yana zama makoki <laughs> yana ta kuka malam na ta kuka suka zo suka same ni suka ce akar makalla lafiya ya shiru can ya ja numfashi su ya ce matan da biya a bil ma'ruf wa ha'anin 'anil ya ce ne umarni da abu ne cewa ya hana abin da ba shi da kyau ya mutu karen shi yake a <laughs> Alimamu na ahmad na yana da hikayi masu ban dariya masu kuma ban mamaki wata rana suka yi rigima da matashi matashi daya tana ta haƙuri da shi duk da wannan kaushin halin nashi ita kaɗai ta iya zama da shi shi ne sai tseren nan suka yi rigima har ɗalibai suka gane ba akwai matsala an samu matsala shi ne sai aka yi mitin zai je sulhunta su a cikin almajiransa akwai al'imamu abu hanifa al'imamu abu hanifa dai wannan sai aka ce ai ba wanda zai iya sulhunta su sai al'imamu abu hanifa shi nan al'imamu abu hanifa ya zo ya kira ta ta zauna shi ma ya zauna suka zauna to dama yana ji da al'imamu abu hanifa wani zubin yakan zauna da al'imamu abu hanifa ya ce zauna a gabanmu mu hadisi muka sani kai kuma Allah ya baka kyautar fikihu idan an zo da wata fatawa sai ka bada amsa haka yake yana ganin darajar al Abu Hanifa to shi ne da suka yi wannan rigima aka ce ya sulhu tsakaninsu sai ya zo sai ya ce oh yanzu ke bai wa Allah malamin ba za ki riƙa wa haka don kin gan shi mokaɗaɗɗe don kin gan shi matsiyaci don kin gan shi mara kyau mummuna sai ce tashi mutumin banza ka gama siffanta ne ka ɓata da a gaban ta tashi kama mutane wajen ya fata ta kime sulhu <laughs> yana da wani ɗalibi wani mai masa jawo yana eh, dalilin da ya sake ake ci a al'amash yana da matsalar gani yana da dindini in yamma ta yi to baya a gani to yana da ɗan jagoransa wai wannan ɗan jagoran ya yayi da shi cewa akar makalla ni ma a sa ni cikin ɗalibai kullum muna tare amma ni yayi ba wani hadisin da ake karantar da ni yace baka cancanta ba ba zan taɓa karantar da kai hadisi ba tsakanin da kai kamar jagoranci ba biyan ka nike ba ita kar makallajiya na kake yace to ka tsaya a iyaka inda aka tsaya da kai ke ba zan taba karantar da kai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ran nan sun tafi wani waje biyan ma tayi gari ya fara duhu sai ta kar makalla ka san inda nake nan yace a yace to bakin kogi nake kana ƙara ta koɗe ruwa zaka shiga yace a'udhu billahi ne za ka zo da mu nan waje sai eh, hanya ta biyo da mu yace so da kuma yanzu ba zan maka jagoranci ba sai da shar'i daya ya ce faɗi sharaɗin faɗi sharaɗin Ya ce sai ka yi alkawarin sai ka ba da hadisai guda ɗari kuma ka halasta mai in yi riwaya daga gare ka sannan zan tsallakar da kai ba za ka faɗa ba shi ne zai ce mutu da kana da takarda ya ce eh ya ce to ji haddasa nawa da sai da ya ba shi hadisai guda ɗari yana gama sai ce akar makalla gaskiya dama a tsauni nake ba kusa da ruwa nake ba na yi haka ne don ka karantar da ni hadisan nan to tun da ka karantar da ni kuma ka ban izini shi ke nan sai ce duk abin da na faɗa maka ƙarya ne duk abin da na faɗa maka ƙarya na faɗa maka ya ce a makalla tsoron allah ka ba zai sa kai wa annabi ƙarya ba ita ce ka gama da ni shi ne shi alimamu na amashi yana cin magabata masu ban dariya wasu ababansa wasu abubuwansa na abin koyi kuma malamin ƙwar'ani ne na kin ƙarawa mahaddaci wasu ma suna gani yana da kira'a amma dai ba ta cin alkira'atul mutawatira na amashi wasu ababansa ababen koyi ne na tarbiyya wasu kuma ababan hayi ne na ɗan adam na kaushi so da ta kaga a nan ba za a yi koyi da shi ba sannan wasu kuma ababen ana ba da su a matsayin nishaɗi kamar yanzu kaga kun dan nishaɗi kun yi dariya ko da wasu labaran nashi to suna nan da yawa babu la'amashi Allah ya ce masa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Akwai tambaya ne so bismillah Amin. Amin. Malam Amin. Amin. a wancan satin da ba su cewa Allah baya karɓar aikin da aka yi ba tare da shi ba. Hmm. To malam koda ya yi daidai aikin. Ta ce za a san yakan tambaya wai an faɗi cewa malamai sun ce Allah ba ka yau ma mun maimaita Allah baya karɓar aikin da kai bisa jahilci ba ka sani ba kawai ka yi, wai ko da ka yi daidai ko ka yi daidai ai yanzu ya gane ka yi daidai kai yanzu ka gane ka yi daidai hmm? ta ya za ka yi ka gane baka canji baka gane kai daidai akwai hadisi amma yana da rauni man fassara alqur'ana bi ra'ayihi a fa'a wa in asaba duk wanda da ra'ayinsa kawai fassara qur'ani to bai daidai ko da yi daidai hadisi ne da'ifi amma yana da ma'ana mai kyau sau da ka ba abota wa Allah da jahilci don uwa شيني ني اخذ بي مكه وعد ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه لما لم يسمع شيء وانما شرع العلم للعمل وانما شرع العمل للعلم ان شرع ان تعي علمي سبود اي ايتي دشيني sannan an shar'anta aiki saboda ai ilimi iman kaga ɗaya ba zai ɗaya ba zai tafi ba shi yasa suke cewa hatafa ilmu bil amal فإن أجاب وإلا وإلا ارتحل وإلمي ne aiki ne ya ɗauye wa ilimi waya zai ka fassara shi da haka yanzu yi masa waya ce kana nan zan zo waje kaza in ilimi ya ce ina nan to ma yana nuna cewa aiki ba da tasiri idan ba ka ilimi sannan idan kai ilimin kuma ba kai yi aiki da shi shi ma ilimin ba da tasiri to haka suke tafiya haka suke tafiya haka yi wata bautar Allah maɗaukacin sarki ba tare da ilimi ba fa'alam annahu la ilaha illallah shi yasa ash-shartu al-awwal la ilaha illa shi al-ilmu al-munafi lil ilimin da yake kuwa yake cin karo da jahilci kishiyar jahilci to daga bayi da za a gane ma ya za ka gane kayi aiki ne daidai kuma ba a bisa ilimi ta yi ba to ta kai daidai hmm? ta yaya za ka gano kai daidai daga ba a aiki da jahilci a yi ƙoƙari duk abin da za a yi a koye ilimi a koye shi a ilmance a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ilimi shi ne na'am Eh. Hmm. wai sallama idan an yi sallama liman ya sallama ɗaya ake yi ko biyu cikar biyayya ga liman إنما جئل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه an sanya liman dan ai koyi da shi ne in ka san biyu yake to ka jira ya ta biyu amma in ɗaya yake shi ke Shi ne daidai amma ba za a ce sallar mutum ba ta lalace ba da ya riga ya sallar kuma sallama ɗaya na isa ko ba haka bane sallama ɗaya na isa to amma dai cikar biyayya ga liman ita ce in bi ka san yana yi to ka jira ya bi sallan ka miƙe mun gani amma wanda ya miƙe a ɗaya ba za ka fi sallar shi ba ta yi ba hmm. ko musamman in liman kasan na raka a ɗaya kai kabbar sallama ɗaya yake shi ke hmm. amma ko kuma baka sani ba hmm. baka san ɗaya yake ko biyu ba ya ɗaya sai ka miƙe ya yi daidai na Allahu ala wa alaikum salam Mm. domin wannan kokari na roƙon abubuwan da bai roƙo ke so ya roƙa sai a kan a ƙarshe da ƙarshe ne ƙarshe kun ji san bai shi awai ta sujada da wasu suke yi ta ƙarshe ba ta da asali ba yi da asali liman ba a tashi ya yi ba sannan mamu ma ba a ce ya yi ba yana cin bidiyo da mutane suke yi kusan ba za ka gansa a littafi ba ko a littafi ba za ka ga an ce mu dai mu muka ce na shi nake nufi da ba sa'an ka san an ce abu a littafi ko a ce kai ko a ce kakkai to cewa wa kakkai da wuya ka gani a wani littafi kaga mutanen mu nan yankin su ne suke yi su da ba a yi ba daidai ba ne ba a yi hmm, ba daidai ba ne yana cin akhba'ul musallin fi kuturina yana cin kurakuran masu sallah a wannan yankin namu sai mutum ya zama raka a ƙarshe suje da ƙarshe sai ya tsawaita wani mamuni sai ga liman ya yi rabin tahiya fa shi bai ɗago ba ba daidai ba ne ga Allah mai gyara sannan limamai da suke yi su ma ba daidai ba ne kuskure eh, kuskure na taɓa jin wani malami yana cewa shi inda yake gane liman bai san abin da yake yi ba shi ne wannan amma dai ka ya tsananta wannan limami ya san abin da yake amma da ya yi kuskure a nan eh, kai ya sake yi kuma ya bayani in kuma ya ci gaba da yi daga nan ka kila wancan magana ta wancan malamin sai ka haushi amma ba ni na ce ba wallahu alam ko da ka ba a yi baya cikin abin da aka sunanta a sallah Na'a. eh hmm. eh Hmm. sun <laughs> fiye iya bako sun zama yan tawaye kenan <laughs> wata rana ina jin kamar ko satin da ya wuce na wasu yara guda biyu suka zo masallacin mu can an gama sallah tare da su muka gama sallah a masallaci abin da <laughs> tare da su aka fara sallah a tsaho na gan su a tsaho tare da su na ce istawu ni ne neman ma a lokaci ce istawu da su aka yi a'a an gama sallah kuma sai na ga sun miƙe sai na sa musu ido sai da suka gama sai na ga a ɗaya sun yi sallah sun yi a uku sai na kira su sai na ce musu wata sallah kuka yi suka ce ai ba su magariba ba ne shi ne suka zo suka shiga isha'i da aka yi shi ne sai suka miƙe suka yi isha'i can sun samu uku wannan kuma sun samu ɗaya na ce kuka hau fiye da <laughs> sai suka yi shi ne sai wa ya sa kuka haka da suka ce a makarantarsa aka ce su na ce da aka ce ku yi ne hujjar da ayi za aka ce to mu dai an ce mana me a makarantar mu to to shikenan ce ku je ku ci gaba da karatu kuma ku rika zuwa makarantar nan Allah ya ganar da mu dukkan mu wannan misali mun sha tattauna a kanta matsala ce mukhtalafun fiha an yi sabani a kanta asali kiyasi wasu suka yi akan salatul hauti sallar tsoro sallar tsoro ce ake yi liman bai sallame ba kai ka sallame ka ƙara ta tallaka to sai suka ce talatul khawfi ta zama hujja da ya halatta mutum ya zo ya salla na farko dai an samu ikhtilafin niyya niyyar liman daban shi isha'i yake yi shi kuma niyyarsa daban shi mamu shi kuma magariba yake to ita kuma wannan matsala ita ma an yi sabani akan ta sabani mai tsanani a malikiya abin da yake daidai shine a samu tawafuqu niyyatil imami wal ma'mum kuma ni na fi gamsuwa da wannan na sha faɗa muku in ka zo ni bana na ba da fatawa da wannan in ka zo ka tarar da ana sallah ba ka samu sallah ba ana bin ka wata sallah ko ma gefe kai haka. in ka gama ta in Allah ya kaddara ka gama da wuri liman bai gama ba to sai ka shiga ka samu wucin sallah shine yace amma akwai malamai da yawa da suke ba da fatawa da wannan kuma suna ganin sallan mutum ya yi tayi in ka ɗauki wasu kayan aiki da ita ta shi ke ba. amma ni dai abin da na fahimta shi ne in dai salatin haufi ne kiyasi to kiyasu ne ma'al alfahari. domin mu sallan ba salatin haufi ba ce mu salatin salatu ba iza tsama a nan kan shi ba ƙimu salata Allah ya yake so daga salatin kiyas illa ta ƙasira ce abin da ake cewa illa kafira illa abin da ke hada wani wata matsala da wata matsala a hukunci to salatul khawfi an ce salatul khawfi shi Allah subhanahu wataala da ya magana kan salatul khawfi da ya gama sai ce me fa idat ma'anantum fa aqimus salat malaman tafsir suka ce kama kuntum tuqimuna qabla al khawf idan kun shiga in ba tsoro to yanzu ba salatul khawfi To daga tun da salatul khawfi ta zo ne a wani yanayi to ba za a kiyasin sallar da ake yin ta ko da yaushe a kanta ba ina jin ban tafi nesa ba amma na tafi dai nesa shi ke so da ka ni dai fahimta ta abinda muke ba da fatawa da shi kuma abinda na fi gamsuwa da abinda malikiya suka tafi a kai cewa a samu tawafukun niyya niyyar ka ta zama daidai da ta ka. shine al-khuruj min al-khilaf min al-khilaf aula ka'ida ce ta fiqh malamai suna cewa an yi sabani to ka fita daga sabani me fita daga sabani ana shi yake sallaka ba wanda zai yanzu idan kai sallaka daban kai taka magaribarka kuma Allah ya kaddara maka ka samu raka'a ɗaya ta isha'in liman wani zai zo ci sallaka ɗaya tana da matsala to kaga shine al-muttafaq alayh amma wannan al-mukhtalafu fihi to al-khuruj min al-khilaf aula kullum ka fita da saɓani saɓani shi ne Allah ya ganar da mu ya fahimtar da mu a ci gaba da karatu hmm. hamza hmm. eh zan yi sallah ko yana zan yi hawa ai zan yi minti kai kai za ka yi kanka sani ka sa ka ce minti uku amma ba cewa kai kowa ya minti uku ba to in kai ka sa kanka ka ce kai kana ganin a suje da ka minti uku za ka riƙa yi to tiya za ka riƙa yi ka gano shi ne tambayi agogo za ka riƙa duba <laughs> tabbata ce <laughs> ka yi dariya ka bata kana san <laughs> wato na kama ka zo agogo za ka riƙa dubawa kai ne na ƙarshe Hmm. Hmm. kai ba ka da mun yi wannan karatun da tsawaitawa ka koma baya ka zai ka yi kai ta mai da mu baya wa sallallahu wa sallama ta'ala na biyu, za ka bashi amsa ne a kakka mun wayo ba zai yi ne hmm. Hmm. a tuni kenan yankin ban gane da yi bayani eh. sai ya gama ya sallame sannan shi yana zaune haka wasu suka fito ne yanzu riban me ya ce وما زال عليكم في الدين من حرج معنا الله الله الحرج مغفوء في شرعنا لذلك كتاب وكنك متين يا يعني الواضح دقتين خفائف الشريعة الإسلامية أقرأ الوضوح واليسر ده أظن لك يا كازو كتاب وكنك تبا شريعة كتاب راوكنك كباوا الله ko ma kai sallar ka ta magariba kai kadai in ka gama sai ka zo ka jona isha'i in liman ya gama isha'i ka sake isha'in ka sai da ba kai kake magariba aikin farko ko ba ka bani in kuma Allah ya kaddara ka samu raka'a ɗaya ta karshe. to shi ce sai ka gode wa Allah wannan shi ne fita daga sabani amma jagoran da za ka kawo tattauna malamai sai kuma tattauna mai tsanani sun fi tattauna mai zirfi ne wannan ibn abdulbar a cikin alistinka na taɓa faɗa muku sai da wajen shafi ashirin yana tattauna akan wannan matsalar ta ikhtilafun niyya ya kawo maka can ya kawo can suwana sun ce kaza har ce ka gaji da karatu kage yana nuna maka matsalar matsala ce da malamai suka tattauna akan ta tattauna wadda ce kama da jagwalgwalawa to ka dai kai ne abin ka a ciki ga abin da yake kai ba rikici a ciki shi ya kamata ka tafi akai ko ba shi ya kamata ka tafi akai misalin sa mutane sun sha min tambayi tambaya akan salatu tasbih sai in ce musu salatu tasbih nan an yi sabani akan ta amma salatu duha ba a yi sabani akan ta ba ka rika salatu duha shi shi na karɓi ƙiyamun laili ko akwai wanda yake ka a ƙiyamun laili eh. ko hadisin sa kiyamun lail ba su inganta ba daga kullum mutum ya zama daga cin alamar ikhlasi yan uwa mu yi wa kanmu tarbiyyar wannan akwai nisantar matsalolin saɓani wannan yana cin abin da ke tsaye wa mutum ikhlasinsa daga cin abin da ke jawo mutum riya bidiyar matsalolin saɓani mutum ya ce ina matsalar da aka yi saɓani a kanta ni bari in ga abin da mutane ba shi suke ba tun in tun in zo in ce to ni bari in yi wallahi yana cin madakhil shaytan yana cin mashigar shaytan da yake samun nasara akan mutum ga abin da mutanen garin ku suke kai kuma daidai ne sai kawai sai ka ce a bari ka kawo wani abu kuma ba matsala wacce yake da shi ba akwai bambanci da abin da ake kila ya zama matsala to babu laifi ka kawo abin da kake gani shine zai keta daidaituwar mutane ko da an yi sabani a kansa ƙila zai ka masa sauƙi amma wannan ƙarawa barna dawaki za ka yi ƙarawa taɓo za ka yi ƙarawa wuta fetur za ka yi to kaga daidai ne wannan to waɗannan abubuwan sai mun kula da su a cikin karatuttuka da masu karantarwa da masu neman karatun duk sai mun lura da waɗannan ababen kuma mu kiyaye su mu ji tsoron Allah mu fi ba ikhlasi muhimmanci me abin da za mu tsakanin mu da Allah mun tabbatar da Allah nake nufi da shi ba neman shuhura ba shi ne ka ga daga cikin fitinar da aka ci ba hadda da zaben littafin da za a koya mutane ya zama fitina a zamani sai wani kawai je sun gumo wani littafin da zai iya faɗin sunan shi ba yanzu ce zai koyar da mutane shi wannan musibin da muke ciki ce kuma wannan ita ce shi ne abin da nake ɗanɗanawa na sakamakon ribar da muka tsawon wata na cinikin rashin doka a ƙasar mu ta addini a ƙyalin kowai abin da ya ga dama shi ce ka babu mu da marji'iyya diniya babu da makamman wanda za a koma gare shi ya tsawatar a addinanci yadda duniyar mu take watse haka ma muke son addinin mu ya zama a watse kaga bala'i ya kai bala'i shi shi ita karantarwa ai wata sunna ce da aka samo ta daga magabata duk hatta koyarwa da za ka yi ai magabata sun gabace ka ya suka yi wani tsari suka bi na karantar da mutane al'imamu sauri yana cewa al'alimin rabbani ban yabda ubi sirari inda kabla kibari malami na Allah shine wanda yake fara karantar da mutane kananan ilmoma a hankali a hankali yana tarbiyyarsu suna nuna suna nuna har ya tafi manyan amma ba ka tattago littafi katutu ba yanzu wannan muktasar ne na sayi bukhari muktasar sayi bukhari ne akwai sayi bukhari da kuke ji muna cewa imam bukhari ya goyi shi a waje kaza ko shi katon littafi ne a wani bugun mujalladi hudu ne to ne sai aka takaita domin ɗaliban ƙasa-ƙasa aka cire istinadi aka cire hadisan da aka maimaita aka cire maganganun da ba na manzon Allah san ba kai tsaye aka cire wasu musalahat na ilimin hadisi da al-Imam al-Bukhari yake faɗi yace hawwala sanad ko ce tabahu ibn kaza da aka cire su aka takaita maka hadisan aka zaɓo maka waɗanda zaka iya duk abin da kake nema daidai gobe na ka bauta wa Allah sai a yi shi ne kuma sai a zo wani zubin hadisi dai sai a yi ta sharhin shi ana yin sharhin nan ne kawai a ɓata lokaci sai a yi sati biyu uku wani zubin hakudu a kan hadisi ɗaya ana fitar da darussan da suke cikinsa domin su ake ka fahimta idan ka zo yanzu za ka karanta sai lokarin na asalin to gudu gudu kawai za ka baka bukata a yi maka wani sharhin shi ka je ake tarbiyyar mutane amma ban san ginin aljanu ba ila su daga sama suke farowa ban san yadda suke yi ba wanda yake da Allah alaka da su dalla ya tambaya mana ya suke gini to karantarwa gini ce daga ƙasa ake fara sai a tafi sama wannan ittifaki ne duk masu hankalin duniya da masu musulunci da waɗanda ba musulunci suke duk wanda ya haka ilimi malamin makaranta ne shi aka training ɗinsa a matsayin malamin makaranta ya san da ƙasa ake farawa yanzu mutum yana da can kafin a mai da shi a ce basic science ai primary science ake cewa in ka zo junior secondary school sai a ce ya zama ne mai sunan nan integrated science in ka tafi senior secondary school sai a baje shi sai a ce wai biology daban sai ta physics daban ta ce chemistry daban sannan agric daban sannan geography daban duk ba sani ba ne amma lokacin da kake sakandare an ce maka inter sciences integrated science kana firamare cewa aka primary science shi yasa wasu sunayen da magabata suka sa tsinci wanda yan baya suka zo suka kakalo wannan a ce basic science ɗin. to ku ci gaba da yi ba ga inda za a amma a cewa mutum primary time shi kan shi wani abu ne da ake koya masa ya ji a ransa cewa akwai gaba sannan ya zo ta jiniya sai aka ce yanzu an ce ba ma jiniya ko ko ba ka sabo doka ta zo ba ba jiniya ba siniya Allah ka mana mafita wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in kuna da ci gaba a Najeriya